Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da arzikin kasancewa a cikin wannan shirin na tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba duk mako a cikin wannan shirin muna kawo muku tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana ne tare da amsoshinsu gwargwadon iko. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhabin. cikin wannan shirin za mu ji karin bayani akan kuɗin intanet na faya da wasu suke mai jiran tsammani a sassan duniya ciki har da Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. Sai a biyo mu. Madalla Za mu yi kallabin shirin ne da wannan tambayar da ta fito daga Malam Nasiru Ɗanbata Game a Maraɗi da Muntari Buhari malamin makaranta a Bande jihar Zindar duka a jamhuriyar Nijar suka ce menene amfanin kidayar jama'a sannan kidayar kala nawa ce saboda yawancin mutane na cewa saboda haraji ne sannan me yasa ake kidayar jama'a shekaru goma zuwa goma kuma wasu ƙasashen turai ma ba sa ma kidayar kwata-kwata. na mika ma wakilin mu na maradi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa wannan tambayar kuma ya tattauna da Malam Sani Ali daraktan kididdiga a jihar Maradi ta ƙasar. To ƙidayar jama'a kamar tattara bayanai banda ƙidayan ma kamar a san mutum ko nawa namiji da mace mazamna gari birane da mazamna karkara tunda abu ne wanda ya shahi kowa kuma wanga karan ya shahi da 'yan ƙasa har da baki duk abin ya shahe su to shine a tantance mutum nawa ke da kwai kamar yadda kuka ga dai magidaci ya kamata a magidaci ya san yawan iyalan shi haka kuma mai gari ya san mutanen garin su. to haka ƙasa ma tana so ta san adadin mutanen mutanenta menene amfanin shi wannan ƙidar jama'a ga ƙasa unhwanin shina da yawa na farko babban unhwani shine gwamnati tantance yawan mutanen mutane kuma kowa ce mutane ya ce bukata suna da buƙatu. kenan wajibi ne ga gwamnati ta san adadin mutanenta saboda ta fuskanci bukatocin mutanen wannan eh bukatocinsu wanda dangance da kiwon lahiya dangance da noma dangance da ilimi dangance da mahallinsu e eh, hamma mahalli abin da ya shahi kama dakunan kwanansu duka da ayyukan da suke yi duk abin da ya shahi rayuwarsu to gwamnati tana son ta san ta san kasahi bukatocinsu saboda ta biya musu bukatoci ana iya da wannan aiki shi kankan yana taimaka ma gwamnati sauƙaƙa mata ayyuka wasu da biyan bukatan al'umma ba shakka saboda matsawar ba a san adadin mutane ba to baya da za a yi a ce a yi wasu program-program kamar tsari wanda ya shahi na tattalin arziki na bunƙasa bakatocin al'umma wannan baya a sani dole sai an tattara bayanai wannan alkaluma ake a sani kuma shi tattara wannan bayanai kun gani abu ne mai cin kuɗi saboda shi ne ba a shi ko da wani lokaci kenan yana da lokaci lokaci ake yin shi yana ɗauka wajen kamar shekara goma kun ga yanzu wanda aka yi na baya bayan na an yi shi na shekara dubu biyu da goma sha biyu aka yi shi yau shekara tara kenan in Allah ya gwada nan da zuwa baɗi za a yin na biyar wannan shine kashi na biyar to wancan wanda aka yi yawan al'umma a nan maraɗi dai ƙasan maraɗi miliyan uku ne da eh, dubu ɗari hudu da biyu da mutum eh, gomiya tara da hudu jimillar mutanen da aka ƙidaya jihar maradi amma kuma daga ciki akwai mata miliyan ɗaya da ɗari bakwai ɗari da da mace sha uku da goma sha ɗaya kai mhm. kaji eh, mata sun yawa suna da kashi hamsin da ɗugu hudu cikin ɗari kawai mun ga turawa wasu lokutan su ba su kawai me ka eh abin da ke dalili saboda su sun laƙanci shiga da hitan mutane sun laƙanci wannan sun laƙanci abin da ya shahi ita civil kama abin da ya shahi haihuwa da mace-mace in mutum ya mutu ko da gida ya mutu sai an je an je an rijistan shi in kuma haihuwa ce sai an rijistan shi ko balaguro kuma da ke hita kenan suna suna barin kasai ko kuma masu shigo an ka shigo an san da shigowarka abin da za mu kira shine kowa da kowa lokacin in yayi ya amince ya bada haɗin kai a ƙidaya shi saboda abu ne wanda in aka yi shi Eh, lokacin nan ne kake nuna kai ɗan ƙasa ne kuma ga garin kuma haihen gari ne an san da zamanka gwamnati ta san da zamanka to ya kamata a ce in aka zo wannan raskwana aka zo wannan kidaya ka ba da haɗin kai eh, a kidaya da kai gwamnati ta san da zamanka kenan duk tsare-tsaren da za a yi na ci gaban ƙasa kaga kana ciki eh za a lissafa ka kana ciki kai ma ka kenan mm. wasu za su ca kamar ko saboda haraji ne me za ku ce musu eh akwai bambanci tsakanin tun da saman ya ma kai kashi ga akwai saman general de la population shine wanga wanda ake shirye-shiryen yin Allah yarda 2022 eh, amma shi ya sha bamban tsakanin da shi da da resansama administrative kamar eh, shi gurin resansama administrative yana son ya tattara bayani ne ya kirga mutane saboda haraji banda yara ciki banda yara manhaji kenan to akwai saman kuma electoral wanda yake na zaɓe ne shi kuma ana yin shi ne shi ma saboda a tantance mutane wanda suka cancanta yin zaɓe su ma saboda haƙƙinsu ne na zaɓe to kan nan wanga na resansaman general de la population wannan shi kuma na al'umma shi kuma dan a fuskanci tattalin arzikin ƙasa an yi hasashe yanzu ana muna kyautata zaton al'umman maradi ta kai mutum miliyan hudu da dubu ɗari shida da goma tara da hudu da mutum arba'in da ɗaya kusan karin sama da miliyan 1.300 kenan yawwa to kenan kama misalin eh, kowace shekara eh, al'umma tana karuwa cikin kashi 100 tana karuwa kamar da kashi hudu da digo biyu sai tambayar da buhari sa'idu jiga ya aiko mana wadda yake neman sanin yadda ake gane jirgin sama ya bata har a gano inda ya fada sannan kuma menene aikin bakin akwati da aka ce an makala a jirgin sama wakilin mana abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya gana da kyaftin balaji birin a game da wannan tambayar to shi jirgi a ka'idance in zai tashi daga gari kaza zuwa gari kaza bari mu fara magana kamar namu na najeriya jirgi zai taso kamar daga abuja zai je sokoto ko daga abuja zai je eh, lagos ko daga abuja zai je ko ina dai a cikin ƙasa an san minti nawa ne jirgin zai kai shi wannan wurin to in ya tashi daga yadda ya tashi kafin ya je wurin da zai je ma yana magana da ana kiransa control agency wato masu kula da zirga zirgar sai yana cikin sararin samaniya to a duk lokacin da ya samu wani matsala su za su fara sani in ma su sani ba in har zai isa wurin a cikin minti 45 aka yi minti 50 ba ji ɗuriyarsa ba to za a fara ciwon lalle wani abu ya afku a fara nema to wannan hanyoyi guda biyu tana ake sanin ko jirgi ya yi hatsari ko bai yi ba tambaya ta biyu ya ce shi akwatin naɗe bayanai wanda a turanci ake kira black box menene shi me ya me amfanonin shi da da ke tattare da jirgi da faduwan jirgi to black box dai asalinsa ma ba bakin akwati ba ne kalansa kalan ruwan ɗorawa ne ko kuma dai a ce ruwan goro saboda in jirgi ya faɗi za a iya tsinkayo shi ko daga nesa ko a ƙarƙashin teku ko a cikin duwatsu ko a cikin dazuzzuka masu tsauni da yawa da haka aka yi shi kalan ruwan goro yadda za ka gano shi daga nesa kuma abubuwa ne da dama a cikinsa suna da duk magana da aka yi a cikin gidan gaban jirgi wannan abu yana naɗa duk halin da jirgi yake ciki da gudun da yake kilomita fa awa guda nawa yake wato a cikin sa'a daya kilomita nawa yake ci ko mil nawa yake ci duk yana ciki a tsawon sama a kafa nawa yake na kafa dubu biyar ne ko kafa dubu ashirin ko kafa dubu talatin yana naɗa a ciki ko fikafikinsa yana level ne ko ya karkace ko tayarsa ta fito ko bata fito ba ko yana kokarin hawa ne abin ya same shi ko yana kokarin sauka ne duka a cikin halin da jirgi yake ciki wannan na'ura tana daukansa sannan akwai abu da ake sawa a jikin jirgin sama ana ce mata a turanci emergency locator transmitter dole a sa wannan a cikin jirgin sama duk jirgin sama da zai dauki fasinja dole a sa a ciki saboda da zaran ya bugi ƙasa bam to wannan transmitter din za ta harba signal cewa akwai jirgi ya fada a wuri kaza kaga dai kuma misali in jirgi zai tafi sokoto aka ce jirgi ya bata dai ka san nemansa za ka sa a tunani ne a hanyar da take daga abuja zuwa sokoto ba ka tafiya biyu ko gombe ko damaturu kana neman jirgin da zai tafi sokoto dole neman ka zai tattara ne a tsakanin su kwantagora su rijau su da um, um, suna dai ƙauyuka da suke hanyar tafiya sokoto ko a jirgin sama ne ko a mota ne kusan abu da ake hanya da ake bi ko a saman ko a ƙasan ba za a ce directly hanya iri ɗaya ba amma dai ba ka tafiya sokoto daga abuja a ce an same ka a biyu ko a bauchi ko a kuma ba zai yiwu ba sai da ce an same ka a gusau ko a birnin kabi ko a wasagu ko a gari mai kogin nan sosai um, um, idan aka sace 'yan makaranta kwanan nan irin wannan dai a nan ne za a samu su haka ake yi kuma shi wannan transmitter din akwai um, ofis ofis daban-daban wadda suke da abin da yake ansa wannan transmitter ɗin ta bugu ta ba da signal ɗinta to daga nan ne za a gane abin da ake kira gps wato latitude and longitude na area da aka ji wannan abin ya fito nan za a je kuma za a ga buraguzan jirgin sama tunda mu a kasanmu babu ruwa da zai cinye jirgi a nebe shi a rasa za ga dan sa da yadda yake ko hayaki ko na makamancin haka. Madalla, shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kai ma kana iya aiko mana tambaya ta mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ka. To ga wannan tambayar da Comrade Kaka Alhaji gursuman da Masak ya aiko mana. Ya ce min ƙarin bayani akan Pi Network da naga wasu ke yi a yanzu haka. zan so masana su yi mun bayani a game da sahihancinsa idan yana da shi a yaushe ne ake ganin za a girbi wannan fayi ɗin to daga Bauchin yakubu a najeriya ibrahim malam goje ya gana da malam bilyamin hassan jambil kwararre kan harkokin fasahar sadarwa kuma shugaban kamfanin fasahar sadarwar zamani na jmt digital solution da ke garin bauchi a najeriya eh, wato wannan pi wani kuɗi ne da aka kirkire shi wato ana ganin ko da dai bai zama kudin ba tukun amma ana hasashen nan gaba kaɗan zai zama kudi din wato blockchain ne abu wani irin kudi da ake kiransa ah, abubuwan da suka shafi cryptocurrency kudin kudin da ake amfani da shi a internet to amma wannan din bai zama kudi ba tukun saboda waɗanda suka kirkire shi ah, ɗalibai ne daga stanford ah, university team ɗin na nawa na wurin suka kirkiri wannan kudi din wanda suke hasashen nan gaba kaɗan idan duniya ta karɓe shi zai zama wato kuɗi da za a riƙa yin musaye da shi da kuɗi na zahiri to amma ya zuwa yanzu an gano kamar da shi mai tambayar ya bukata an gano sahihancinsa yana da sahihancin shi wannan kuɗi na pi eto eh wannan kuɗi na pi wayanda suka kirkire shi dai sun kirkire shi amma su amma har yanzu bai zama kuɗi ba don haka ba wanda yake saka kuɗi saboda sai pi a yanzu in ka buɗe pi ɗin ma eh, za ka samu ɗan eh, shi kuɗi na pi ɗin kullum kullum haka kaɗan kaɗan amma a zahiri babu wanda zai cire kuɗi ya sai pi babu kuma wanda yake sayar da pi yauwa so su kansu kuma sun kirkiri wannan abin suna da manufar cewa nan gaba za a karɓe ta ne ta zama kuɗi a duniya in an karɓa amma ba wai ma sun ba da tabbacin wai lallai za ta ci nasara ba ne su dai suna tsammanin cewa nan gaba kaɗan za a karɓe ta zama kuɗi a duniya to mai tambayar kuma har ilawo yana so ya san shin yaushe ne ake ganin duniya za ta girbi wannan kuɗi na pi mana za a fara amfani da shi ya zamo kowa yana cin moriyarsa to har yanzu dai masu wannan kuɗi na pi din ba su fito da wani takamaiman magana yanzu wanda ya tabbatar da cewa shi ne zai zama magana na ƙarshe akan ranar da za a girbi wannan kuɗi na pi ba amma dai da suka yi ta faɗa abin da suke faɗa kullum nan gaba kaɗan za a yi amfani da shi za a more shi amma ana sa tsammanin cewa cikin sabon shekarar da za mu shiga zai iya zama wa kuɗi yi menene bambancinsa da sauran kudade na intanet da tuni ake amfani da su yanzu haka Eh, bambancin su shine ai kudaden da ake amfani da su yanzu irin su bitcoin da sauransu da su internet money su webpay wayannan kudaden da ake amfani da su a internet su yanzu sun riga da sun zama kuɗi zaka iya sayan mota da shi zaka iya sayan gida da shi zaka iya biyan kuɗin aiki da shi zaka iya sayo abubuwa da shi amma shi wannan yanzu babu wanda zai saya saboda bai zama kuɗin ba tukunna menene shawararka ga jama'a da misali idan an sake wannan kudi a fara amfani a duniya yadda za su kare wato asusunsu da kuma yadda za su kare dukiyarsu ma daga barayi ta intanet to wannan gaskiya ni tun a yanzu ma nake ba da shawara ba amma sai ta zama kudi ba duk abin da za ka yi abubuwa da suka shafi irin waɗannan na shafukan intanet kamar wannan abin da ya shafi wayan abubuwa ɗin ina ba da shawarin cewa lallai ya zamanto kana da wata waya ta musamman wanda ita aikin ta na irin wani abubuwa din idan ko ba haka ba to ka tabbata in dai wayan ka ce kake yin wannan abin da shi to ka tabbata ba ka yi ma'amala ta kuɗi a intanet da wannan wayar ba saboda babu wanda zai baka tabbacin cewa wani abu ba zai iya faruwa ba da wayar ko a sace maka bayanai na katinka na banki ko wasu abubuwa na shafukanka na kafafen sadarwa ko wani abu mai kama da haka to don haka na ba da shawari lalle lalle a kiyaye amfani da waya ɗaya don yin wannan ma'amalan irin waɗannan ma'amalan kuma a yi ma'amala na kasuwanci da waya ya zamanto kana da waya na kasuwanci daban na irin waɗannan abubuwa ɗin daban saboda gujewa bacin rana Um, ya taya kake ga wannan sabon kuɗi zai amfani 'yan kasuwa da masu mu'amala da shi idan an saka uh, musamman a najeriya da sauran kasashen afirka to a najeriya dai duk wanda zai amfana da wannan kuɗin kasan har yanzu dai ba 'yan najeriya ba su 'yan kasuwar najeriya ba su yadda da su 'yan kaya da kuɗin intanet na cryptocurrency ba su abinda suka gane kai musu transfer su ji kuɗi a banki ko kuma ka ba su shi a hannu su dafa wato amma dan najeriya zai iya siyo kaya a china zai iya siyo kaya a us zai iya siyo kaya a duk kasashen duniya wanda suka yarda suka aminta cewa wannan kudin zai iya siyan kaya to za ka siyo kaya daga wannan kasan za ka maka kayan har nan najeriya da shi to malam bilaminu hassan jambil mun gode kwarai da amsa waɗannan tambayoyi na gode sosai akwai wasu gidan aiki Allah ke ba su abinci kwarai. Akwai wasu mata ba su gidan aure Allah ke ba su abinci kwarai. Balle ranta kina daga Allah na ba ki ruwa kisa. Kabar ganin wasu ba su da komai musu dariya komai na duniya mai ganewa ne banda ikon Allah inda wani ya ci ya koshi ya barcin dare dole dubu za su kwanda yunwa babu shakka don haka nan duniya kike ciki dan uwana ka bar ganin matalauci kana mai kallon ba waƙar Wakar marigayi Abdullahi Farisko wadda da ita muka kawo ƙarshen wannan shirin amma a wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ma Ibrahim Tukur Kefi wanda shine injiniyan mu a yau. Abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.